wajen kawo gyara a Najeriya. Mai magana da yawon shugaban kasar ya ce Bola Ahmed Tinubu aiki yake yi dare da rana domin inganta halin da al'ummar Najeriya ke ciki. Hadimin shugaban Najeriya ya yi wannan bayani ne lokacin da aka yi wata hira ta musamman da shi a tashar Channel. Ajure Ingilale ya jinjina wa shugaba Tinubu yayin da ya cika shekara 72 da haihuwa. Shugaba Bola Ahmed Tinubu bai barci da kyau mutumin nan jakin aiki ne shi yasa wasu da muke ofis muke kiransa da shugaba ba bacci saboda har wasu wasu mu da ke aiki da shi ba mu samun isasshen bacci a dalilin haka ina tunanin 'yan Najeriya su fahimci cewa tun a lokacinsa a Lagos mutum nan yakan tashi a wasu bakin lokaci yana duba tituna yana gani ayyuka ya tabbatar da ma'aikata sun zo ofis kan lokaci cewar injure Anglale daga cikin halin mai girma Tinubu na kirki kamar yadda Kebul ta rawaito Inglale ya ce shi mutum ne mai sauraron mutane idan za a kafa mintuna talatin idan za ka shafe mintuna talatin kana magana hadimin ya ce shugaba Tinubu zai saura. shawara kuma zai yi nazari kan abin da mutane ke faɗa. Mai magana da yawon shugaban ya ce ba kowa ya san wannan ba sai na kusa da shi. anan kuma za ku ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya taya sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Senegal Basiru Dimolaye Faye murnar lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar 24 ga watan Maris na 2024. Cikin wani sako a X da ya wallafa a yammacin Juma'a Atiku ya ce nasarar gudanar da zaɓen lafiya kalau ya nuna akwai kyakkyawan fatan kasashe ƙasashe da ke ƙarƙashin mulkin soji su ma za su iya komawa kan tsarin dimokuraɗiyya nan gaba. A wajenmu Najeriya da wasu wurare akwai babban darasi da ya kamata mu koya a zaɓen Senegal. Wannan yana kara tabbatar da cewa a ƙarƙashin dimokuraɗiyya ne ake iya samar da gwamnati mai inganci in ji Atiku. Ya ce abin da ake gani a zaɓukan Najeriya na 2019 da 2023 sun nuna INEC ba ta yi abin da ka yi tsammani ba. Ina taya shugaba fayin murnan lashe zaɓe. Fata na shine zaɓen ya zama mai alfanuwa ga mutanen Senegal kuma ya zama zakara gwajin dafi ga sauran kasashen yammacin Afirka. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta samu nasarar kama wani matashi mai suna Abba Garba wadda aka fi sani da Abba Dan Kuda dan anguwar Dorayi caranci bisa zarginsa da kashe wani matashi mai suna Zaradin Iliyasu ta hanyar yi masa yankan rago a wuya lamarin da ya ce gagarin kunan a daren jiya jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda SP Abdullahi Haruna Keyawa ya bayyana wa Dala FM Maryam kama matashin a daren ranar Asabar ɗin. SPK Yawa ya ce jami'in sun cafke Abba ɗan kuda a lokacin da yake yunkurin guduwa ƙasar Nijar bayan da ya kashe matashi da da wukar zarto inda ya yanka wuyansa bisa samun wani saɓani tsakanin su. Rahotanni sun bayyana cewa ɗan kuda ya, ya kaddama wa margayin Zaradin Zara ne a ranar Juma'a bayan karfe goma na dare a sabon titin Fanshekara kan titin Ring Road daura da gidan kifi bayan da suka je da wasu abokan kansa a cikin babura a daidaita sahu rike da muggan makamai kamar yadda wani dan kasuwa a sabon titin ya shaidawa tashar Jala FM. Wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da wasu bata garin matasa suka addabi al'umman dorayi da caranci zuwa sabon titin fan shekara lamarin da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tashi haikan domin makance tsaro a yankin. Idan muka koma jihar Kaduna za ku ji gwamnan jihar ya ce gwamnatinsa ta gaji bashin dala miliyan ɗari biyar da bashin naira naira biliyan 85 da kuma ayyukan kwangila da sha biyar daga gwamnatin Nasir El Rufa'i. Gwamnan Ubasani ya koka kan tashin farashin canji wanda ya ce jihar na biyan kusan ninki uku na bashin da gwamnatin baya ta karbo. Gwamnan ya bayyana hakan ne a Kaduna a ranar Asabar yayin da yake jawabi a wani taro inda ya ce ɗumbin bashin da ake bin jihar na lakume abin da jihar ke samuwa. Gwamnan ya koka kan yadda gwamnan El Rufa'i ya barwa jihar biliyan uku kacal a asusun jihar wadda ya gaza biyan albashin ma'aikata da ake biya na naira biliyan biyar da digo biyu a duk wata. Gwamna Sani ya ce gwamnatinsa ba ta ci bashin ko sisi ba tun bayan wata tara da ya hau mulki duk da ɗumbin bashin da ya gada. Duk da ɗumbin bashin da ya kai dala miliyan ɗari biyar da tamanin da bakwai da naira biliyan tamanin da biyar da kuma bashin ayyukan kwangila ɗari da sha biyar da muka gada daga gwamnatin baya amma muka ci gaba da jajircewa wajen ganin jihar Kaduna ta samu ayyukan ci gaba. Mun yi nazari cikin Sanaki kan halin da muke ciki ina sanar da ku cewa duk da ɗumbin bashin da muka gada har zuwa yanzu ba mu ciyo bashi ko kobo ba in ji gwamna sarkin zazzau ambasada ahmed nuhu bamali ya yi wa gwamnatin fatan alheri duk da kalubale da take fuskanta ya kuma kara da cewa gwamnan yana da gogewa da zai inganta tattalin arzikin jihar domin samun ci gaba ya kuma yi alkawarin marawa gwamnatin baya ta hanyar haɗa kan masu sarautar gargajiya a jihar domin ganin gwamnatin ta yi nasara wasu na ganin an fara a sharan fagen rikicin siyasa a jihar Kaduna tunda gwamna ubasani ya fara wasu maganganu. A ranar Asabar aka rahoto mai girma ubasani ya koga game da tulin bashin da mai gidansa Malam Nasir El Rufa'i ya bar masa. Jim kaɗan bayan gwamnan ya yi wannan magana sai aka ji yaron tsohon gwamna Bashir El Rufa'i ya mai da martani a shafinsa na X kamar yadda leadership ta rawaito Bashir El Rufa'i ya ringa yin wasu shagube da ake zargin gwamnatin ubasani yake mai da wa martani a kokarinsa na kare gwamnatin baya wadda mahaifinsa ya jagoranta Bashir ya nuna cin bashi ba laifi ba ne ko Legas na da bashi. Wannan bawan Allah ya zargi gwamnoni da gasa taɓuka abin komai illa canja kaso da ake basu daga asusun FAAC zuwa daloli. Bashir ‘yan Rufa'i bai sai a nan ba ko da bai kama suna ba ya tuhumi gwamnati da rashin sanin inda da zosa wajen gudanar da aiki. Waɗannan mutane sun fahimci basu iya komai ba yadda za su ɓoye wannan shirme shine suka saki layi. Baro-baro aka ga Bashir ‘yan Rufa'i yana tunawa duniya gwamna mai ci ne ya shiga ya fita har aka amince Kaduna ta karɓo aron kuɗi kan yaron tsohon minista ya jawo abin magana a shafin nasa da ya ce ana kashe naira biliyan bakwai a gina ɗakin taro a lokacin da ake kukan babu kuɗi shine sanatan daga Kaduna ya lallaɓa kuma ya amince da bashin nan gwamna mai ci a Kaduna tana gina ɗakin taro naira biliyan bakwai kuma tana kukan tsohon bashin da gwamnati ta bar mata in ji Bashir 'yan Rufa'i to masu sauraro kar ta manta ku danna subscribe sannan kuma na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.